Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Yusuf Haruna kamar yadda kuka sani. Darasinmu na yau za mu nuna muku wasu hanyoyi guda biyar dangane da layin MTN. Hanya ta farko za mu nuna muku yadda ake yin rijistar transfer. Hanya ta biyu za mu nuna muku yadda idan ka yi transfer za ka iya canja wannan kwat ɗin na farko. Hanya ta uku za mu nuna muku yadda za ka yi wa mutum transfer ta kuɗi zuwa layin wayar shi. Hanya ta hudu za mu nuna muku yadda za ka gano lambar wayarka ta MTN ko da sabon layi ka siya ka nemi lambar kuma ka rasa. Hanya ta biyar za mu nuna muku yadda za ka tsayar da auto renew abin ake nufi da auto renew data shi ne za ka ga wani lokaci kawai za ka sai data ka kana cikin amfani da ita idan ta kare daga zarar ka sa kuɗi ko da ba ka buƙatar siyan data sai ka ga sun ƙara sai ma data da wannan kuɗi naka da kasa to insha Allahu za mu nuna muku yadda za ku tsayar da wannan auto review idan suna yawan maimaita muku shi idan kai sabo ne a cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora mun gode mu je zuwa cikin bidiyon na farko za mu fara nuna muku yadda za ka seta transfer ɗinka da farko za ka shiga cikin context ɗinka kamar haka sai ka danna star 600 star sai ka zo ka danna 0000 wannan shine default ɗin su ya ka danna star sai ka ƙirƙiri code wanda kake so ka yi amfani da shi yayin da za ka yi wa kowane ne transfer to mu yanzu za mu iya create na 3020 kun gan shi sai ka sa star sai ka karasa 30 20 sai ka sa hash to yanzu kana tura musu haka transfer ka ta riga ta yi ni yanzu abin da yasa ba zan tura muku ba na riga na yi transfer ta a baya ko ba wannan code din na yi amfani da shi ba saboda haka yanzu na tura za ku ga sun samun sorry successful. to amma kai yanzu in shine yin ka na farko kawai kana dandawa za ka ga sun sa ba successful sai hanya ta biyu yadda za ka canja code din naka da ka saita transfer da shi ko da wani ya gano ka sai ka zo ka danna star 600 shi ma sai ka sa star sai ka sa 30 din da ka sa da farko sai ka sa 20 sai kuma ka sa star sai ka create na new code so biyu kenan sai ka sa 124 star 123 4 star kai kun gani kamar haka to yanzu ka yi kirɗe na sabon code ɗinka sai ka sa hash a ƙarshe haka idan ka sa hash ɗin nan kana turawa za ka ga sun ma congratulation ka canja sabon kot kenan sai kuma yadda za ka tura wa mutum credit ta cikin layin wayarka shine za ka danna star 600 star sai ka sa 080 lambar waya kenan 10 wannan ita ce lambar wayata to kun ga kamar yanzu misali idan ina so tura wani layin nawa a wayata ko da na je na tura yaro ne ya siyo min layin MTN sai je siyo min Zen to idan na loda katin nan a layin Zen zan iya transfer shi mayar da shi zuwa layin MTN wannan kenan sai ka sa star sai ka sa amma wannan kuɗin da kake so ka tura sai ka ƙara sa star sai ka sa code ɗinka da ka create na lokacin da za ka yi rijistar 3020 kun gan shi sai ka zo ka sa hash sai ka tura to kana turawa za su ce ma kuɗi ya riga ya shiga sai kuma hanya ta hudu ita ce wadda za ka nemo lambar wayar ka star 123 star sai kuma ka sa 1 hash to yanzu kana danna wannan 1 star ka yi 1 hash yanzu kana danna wannan kana tura musu za su watso ma lambar wayarka ko da ka neme ta a cikin wajen mai namba ka rasa ta wannan kenan sai kuma cancel data auto renew shine yadda za ka tsayar da renew din da suke yi ma na mm, data idan ka sa kuɗi kawai sai ma data ba tare da umarnin ka ba to insha Allah ga yadda za ka tsayar da shi idan ka sa star sai ka sa 1 2 3 star sai ka sa 5 sai ka sa hash to kana dannawa a layin mtn ɗinka za ka ga sun ma congratulation bi ma'ana ka tsayar da wannan siyan data da suke ma sai in ka ƙara maimaitawa ne za ka ƙara amfani da wannan hanyar amma in ka yi amfani da ita so ɗaya ba a buƙatar ka kara amfani da ita tunda ka riga ka tsayar da siyan datar taka wannan shine karshen darasin namu ku kasance masu danna mana alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora kar ku ga mun yi muku wannan tutorial ɗin namu a guje-guje idan muka ce za mu tsawaita wajen kawo muku komai a baje zai ja wani lokaci ga mai kallo har ya gaji a zo wajen shi yasa muka yi muku shi a gurguje duk wannan abubuwan da muka nuna muku haka suke idan Kai amfani da su za ka gani insha Allahu. Mun gode.